tun bayan tashin goron zabi da dala ta yi kayayyakin masarufi da sauran kayayyakin amfani na yau da kullun suka yi tashin goron zabi yahaya idris mai bulo kaduna ya nuna takaicinsa akan yadda yanzu farashin siminti ke ci gaba da karuwa bayan farashin dalan ya fara yin kasa watan biyu na wannan shekarar 2016 sun ƙara kudin siminti ah, muna ta kuka sai gashi goma ga watan kuɗin nan na april sun sake ƙara naira dubu arba'in da biyar a kowane trucks yanzu in zaka biya siminti sai ka biya miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da ashirin da biyar a fefa ɗaya wannan hawan da suke harkar siminti sun sani wannan ba kuɗin mota a ciki shi kuɗin mota yanzu akwai lokacin da ya kai dubu ɗari da sittin wani da tamanin yanzu ana ɗauka dubu ɗari da ashirin ya danganta da yanda ake samun mai shine har yanzu dai mu daina wannan korafi kuma mu daina kawo kukan mu ba. Yahaya Idris ya ce matsalar ya sa yawancin masu gine-gine sun dakata saboda matsalar tashin farashin kuɗin siminti wanda hakan ka iya kawo koma baya a ci gaban matasa. Aliko Dangote bai san ana wannan kare kare ba. Ya kamata ya tausaya mana mu masu sana'an nan, masu safar bulan nan, kuma ga masu gine-ginen gidaje, ga leburin da ma'aikatan da suke zaune a a ƙarƙashinmu suna cin abinci suna cin abinci saboda haka shine muke ta korafi su taimaka maganar simintin nan su sauko da shi don saboda mafi yawa mu a fahimta mu dai simintin nan a cikin najeriya ake samun shi mafi yawa inda dai eh, iyakacin mai muna da shi shine babban arzikinmu na najeriya muna da kayakin simintin nan shine muke mun yi kuka mu samu manyan masu faɗa mana cewa meye dalilin wannan ƙari dan mu ma abokan hudan mu bayani a ƙarshe ya yi kira ga kamfanonin yin simintin da sauran masu ruwa da tsaki da su duba al'amarin domin sauƙaƙa wa al'umma matsalolin yin gine-gine a faɗin najeriya ƙarshen rahoton kenan lawal abdulkadir dokar lere labaran liberty